عليه أفضل الصلاة وأتم السلام ذا متاشي باب الغسل من الجنابة باب الغسل من الجنابة باب وانكا وانكا جنابة باب وانكا سبود جنابة جنابة لقى كلمة جنب يعني الجنب shine al-bu'd nisa junub bu'd to idan mutum eh, ya taru da iyalin shi mani ya zubar mishi sai a ce janaba ta kama shi kuma mutum ɗai sunan shi junuban da yawa ma ana ce musu junub ko kuma fitowar mani ta hanyar maholki ko kuma halke da gangan duka janaba ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in kuntum junuban fataharu kenan da yawa junub ne mutum ɗaya ma junub ne abu ya ce kuntu junuban junub ɗaya to wannan babin zai yi bayanin wasu daga cikin hukunce-hukuncen wanka da bayyana kuma sababin da ke sa a yi wankan da kuma bayyana ladubban da mutum ya kamata shi kiyaye da wani wannan to da yake duk babin ɗahara ne sai sun ka zo cikin kitabun tahara hadisi na farko a cikin wannan babin hadisin abu hurairata radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس وأن حديث kamar yadda za mu ji abu huraira ne ya haɗu da manzon allah sallallahu alaihi wasallama cikin gari cikin garin madina to sai an kai katari shina da janaba kamin shi wanka ya hito wani uzuri to abu huraira dan saboda girmama manzon allah sallallahu alaihi wasallama sai kyamaci ya gaisa da manzon allah bai yi wankan ba shine ke cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam laqiyahu manzo Allah ya haɗu da shi amma nan kan shi yake gaya yake ba labarin shi amma sai ce laqiyahu kamar ya haɗu da ni kenan fi ba'd turuqil madina a cikin wasu hanyoyi na madina cikin garin madina wa huwa junub shina da janaba qala fan khanastu minhu sai na boye dan khanasa boyewa ne wa min sharri alwaswas alkhannas alkhannas shedan mai boyewa fa dhahabtu abu huraira ce da na ɓoye bayan manzo Allah ya gane shi ya laɓe sai na tahi faktasaltu na yi wanka sun thumma ji'tu sa'annan nizo faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aina kunta ya aba huraira ina kake ina ka kasance ina ka tahi ya kai aba huraira qala sai abu huraira ce kuntu junuban ai janaba ce gare ni sawa'an saboda eh, maholki ne كودي وانا سبب بيدما فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة إذا لجانب أني سني كامر إن زونا تاردكي ني بنشكين سركي فقال سيما زالك يتشوى صلى الله عليه وسلم سبحان الله وانما مايكي كينا نعم أبا العجبية بارسكتش سبحان الله tsarki ya tabbata ga kenan kana tsarkake Allah daga duk wata tawaya duk wata naƙasa innal mu'mina la yanjus ai mumini bai najasa wa ke najasa kahiri innamal mushrik innamal mushrikuna najasun su ne najasa amma mumini mai tsarki ne kenan wannan hadisin yana nuna cewa don mutum shi magana da janaba ba matsala ba ne ba ko kuma mutum janaba ta same shi ya jinkirta yin wanka shi ma wannan duk ba matsala ba ne ba idan janaba ita hadafi ne amma ba wai na zahiri ba ne abu ne na ma'ana <clears throat> alhadasul ma'anawi kenan bai zama na jasa <clears throat> wanda zai hana mutum zama cikin mutane ko kuma a kyamace mutum don a zahiri ba wani abu za ka gani ga mutum ba ga sharin kazamta babu komi iyaka dai hukunci ne ya samu garai na sai ya je ya saukar da wannan janabar ta hanyar yin wanka kenan wanga hadisin muna ganewa a cikin shi cewa janaba ba kazamta ce ta jiki hukunci ne kawai na shari'a wanda idan ta faru gare ka dole sai ka yi wanka don ka ɗauke wannan karin sannan kuma shi musulmi bai na jasa bai zama na jasa sawa an kana mai rai ko matacce amma ba nuna cewa shi kenan jikin shi bai zama ya faru da najasa ba kana iya misali Allah sauke jini ko kashi ko wani abu da ke najasa ne ya taɓa jikin mutum ya zama najasa amma shi karan kanshi jikin ba najasa ne ba sannan kuma ya halatta kenan mutum da za a kaddara janaba ta same shi da sahe ya jinkirta wanka har zuwa da rana musamman ko don saboda sanyi ko don saboda bai samu dama ba ko don saboda uzuri daban ya jinkirta wanka har wani lokacin kamin lokacin sallah kuma a rayuwar abu huraira da kwai girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kina ana koyi da wannan wajen girmama duk wani mai falala haka zalika idan kana tare da mutum musamman babanka ko wani mai daraja gare ka in za ka tahiya wani wuri ka ba shi labari ka gaya mai ka nemi izini saboda manzo Allah sallallahu alaihi kamar da Abu Hurairah ya bace mishi bai sani ba wannan bai yi ba <clears throat> ya kamata ya nemi izinin shi da yahi shi yasa kenan kun ga ya tambaye shi aina kunta ya abahir ko ya Abu Hurairah hadisi na gaba hadisin Aisha radiyallahu anha an Aisha radiyallahu anha قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل ببدنه بيدي بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وقال كنت أغتسل وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم min من إناء واحد نغترف منه جميعا وأن hadisin yana bayanin siffar wankan janaba idan mutum janaba ta same shi ya yi mafarki ya ga ruwa ko kuma ya zo ma iyalin shi kenan ya zai yi ya gusar da wannan janabar kuma wanga wankan na janabar ku kula da kyau shine ake yi wankan juma'a shine ake yi wankan idi shine ake yi wankan mi shine ake magawa idan mutum ya mutu shine ake mata da mi kuma eh wankan haila mata masu jinin al'ada in ta yayyanke shine suke yi to wannan wankan niyya ce kawai za ta bambanta maka cewa yanzu niyyarka wankan juma'a niyyarka wankan ɗauke janaba niyyarka wankan idi kuma idan ka yi shi hakan yanda yake in ka hito ba sai ka sake alwala ba in dan juma'a kai da ka hito kawai sai ka je masallaci sai ka yi sallah kawai idan idi kai ba sai ka sake alwala ba da ka hito sai ka je masallaci ka idi shi eh, ka je inda ake idi kawai ka idi wannan shine wanka na shari'a shine ka wanka na addini kenan duk yawancin dalilai na addini eh, shine ake yi kuma idan mutum yan musulunta shi ne yake yi harkon shiga shi musulunci wannan kiran shi ne wanka na addini <clears throat> wannan siffar ta wanka kuma ita ce cikakkar siffa wadda za mu farko a hadisin aisha kuma ta zo a cikin hadisi na ummuna ummul na maimuna aisha ta ce radiyallahu anha kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan tasala min aljanabati idan zai yi wankan janaba idan zai yi wankan janaba ghasala yadaihi sai shi wanke hannuwan shi kamin ya sa su cikin so ko roba sai ya wanke hannun shi daban kenan nan ba hannun zai sa ba sai ya karkato roba daban ya wanke hannun shi sun thumma tawadda'a wudu'ahu lis-salati sai shi irin alwala ta sallah wanke hannuwa ya kurkura baki ya wanke huska ya wanke hannuwa ya wanke kahuwa da sauransu duka yi irin alwalar sallah sun ma thumma yukhallilu bi yadayhi sha'rahu sai ya tsetsefe gashin kanshi ya sa hannun shi ya sa ruwa su shiga cikin gashin kanshi su shiga ya wanke gashin da kyau hatta idan dhanna har sai ya tabbatar annahu qad arwa basharatahu lalle ya jika gashi eh, fatar kanshi kina tabbatar ruwa sun shiga cikin asalin gashin kanshi sun kutsa duka ya jika fatar kai a fada alaihi ma'a thalatha marrat sai zuba ruwa ga cikin shi duka sau uku sun ba gasala sa'ar jasadihi sai ya wanke sauran jikin shi babu wani wuya ina abu na farko idan mutum ya ya wanke Eh, hannuwan shi kame sa su cikin cikin roba yanzu iya wanke hannun shi to sai zan kisa hannun dama yana ɗebo ruwa ya yi alwala cikakka alwala da ka sani da wannan in mutum gama alwala sai ya wanke kanshi idan shi da duguza yana barawa biyu ya wanke bangaren dama sai ya wanke bangaren hagu ya wanke shi da kyau kamar sau uku yanzu idan ya tabbatar ya wanke kan da kyau sai ya zubo ruwa baki ɗaya ga jikin shi duka i da wanke shi sauran jikin shikenan ka jaraba ƙari amma kamin nan idan ya yi bawali ko kuma akwai sauran wani ba jikin shi sai ya yi tsarki sannan ya yi tsarki ya wanke al'aurar shi da kyau sannan sai shi haka wankan janaba bai da wuya to shine wankan juma'a shine wankan idi kuma shine dai abin da dai ake wanka na na musulunci kenan a nan kamar da aka ce muku shine wanka wanda yake kammalalle da kwai wanka wanda yake mi ba bai kai kamalar wannan ba amma duka hukuncin su guda sai wannan ya haifalala shi ɗayan wankan wanda shi ma wankan janaba ne kuma shi ma wankan idi ne wankan juma'a ne duka sai da siffa cewar tafi nan sauki ita ce wadda da za ka zo ka samu ruwa ka yi niyyar wankan janaba sai ka zo in ka zo da ruwan ka kurkura baki ka shaƙa ruwa sai ka zo ba ruwan su bi jikinka duka su taɓa ko ina ga jikinka shi kenan ka jaraba kare ko kuma in cikin wani tabki ne sai ka kwarkwara baki ka shakarwa ruwa sai ka shiga cikin tabkin duka ya yi budun buduma ka haito shi kenan wankan kare ni ya ɗaya kai kenan shi wanga wankan na biyu ana ce mishi sifatul ijza shi rukuni biyu gare rukuni biyu gare shi rukunin guda biyu su ne niyya da kuma jikinka ko ina shi taɓarwa shikin da niyya da jikinka ko ina shi taɓarwa wannan su ne rage mishi ba ziradin nan kuma kalli haka waje rage mishi ba ya kalli can kenan rukuni biyu ne gare shi rage mai da niyya da mi da jikinka duka ya haɗe ruwa baki ɗaya shi kuma can siffar ta farko sunan shi sifatul kamal kamal cikakkar siffa ce wanga sifatul ijza wanga sifatu alkamal sifatul kamal shine ke da Allah kuma ko da wancan na farko kai in dai da niyyar ɗauke janaba kai sai kai wankan janaba na imi na wanda babu arola ciki na zuba ruwa duka baki ɗaya to ko shi kai kana aika je kai sallah bayan shi saboda mi duk abin da kake wankewa na alwallah ai da kai yawan na wankan ruwa sun taba shi shikenan kuma in kai ya ɗauke janaba idan janaba ta ɗauki ita da a hadasi babba ma to kaga hadasi karami ba zai tsaya ba shi ma sai shi tare da ita <clears throat> kenan anan ya halatta kuma mutum na da aure shi da shi su yi wanka ruba guda ya halatta kamar da aisha radiyallahu anha ta yi wanka tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam kuma ko da a ce duka suna da janaba ya halatta su yi wanka da roba guda wannan ya halatta sunna ne insha Allah ta'ala عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا مرتين أو ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه وأن حديث شيمان ميمونة رضي الله عنها بنت الحارث ما تر من زعل صلى الله عليه وسلم تنا رويتمنا يند من زعل صلى الله عليه وسلم يكي وانكا كما دا ما كنسا يا لم من زعل صلى الله عليه وسلم سو كدداس رويتو يند من زعل يكي وانكا كما دا ما سو دغتكين فعدو دنسو دمهم منشا سو دفعل لسو suna rawaito muna ibadun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda yake yin su a gida tace wada'tu li rasulillahi na dora ma manzon Allah na aje ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadu aljanabati abun wankan janaba kan ga dama wadu mun ce ruwan alwallar ko ruwan ko ruwan ko so ko kuma sahani to nan na taje mishi wadu'a ne to amma ai ta ce janaba janaba kuma ba alwala ake mata ba wanka kenan abun wankan janaba ne ko da ta ce wadu to abun wanka ake nufi na janaba fa akfa bi yaminihi ala yasarihi sai ya da hannun damar shi yana zubawa ga na hagun marratai ne aw thalathan so biyu ko so uku sun magasala farjahu sai ya wanke al'aurar kun ga can baya dama mun ce muku sai mutum ya wanke al'aurar shi to nan gashi nan ya hito karara cewa ya fara wanke al'aurar shi thumma daraba yadahu bil ardi sai ya goge hannun shi da ƙasa awil ha'idi al'awil ha'idi ko kuma gina ya goge hannun shi da kyau marrataini aw thalathan sau biyu ko sau uku thumma madmada wastanshaqa sai ya kurkura baki ya shaƙa ruwa thumma ghasala wajhahu wa dhira'ihi sai ya wanke huskar shi da zira'in shi zira'i hannuwa duka tun daga tsinin yatsu har zuwa ƙarshen ƙarshen kusurwa thumma afada ala ra'sihi sai ya zuba makan shirwa sun thumma ghasala sa'ira jasadihi sai ya wanke sauran jikin shi sun tanaha to idan ya zama wurin ba siman ba karo ba wata leda ko buhu ƙasa ce zalla in mutum na wanka bisa ƙasa ƙasar tana ɗan dawo mishi ga jikin shi to da ya haka sun thumma سيقصه ناحية تنحى ناحية سيقصه جيفي ميي فغسل رجليه سيوانك قهوان شكينا سوى القصد دا أن الان سي أمنا ميمونة تتشي فأتيته بخرقة سينكا مشي رقة ديل سربيتي سيتكامل سربيتي فلم يريدها سينون بيسو ba بني فجعل ينفض الماء بيديه maa bi yadayhi sai zan sharcewa da hannun shi faja'ala yan al-ma'a bi yadayhi sai na hidda ruwa da hannun shi guda biyu gidan wanga hadisin irin dai hadisin ummuna Aisha radiyallahu anha sai dai shi ma akwai fa'idodi kamar haka yadda muka ga halaccen ya halatta kenan in mutum zai fara wanka ya wanke hannun shi tare sannan sai ya sa hannun dama anan kuma bayan ya wanke hannun shi sai da ya wanke al'aurashi in gani ya wanke al'aurashi sai goge hannun shi da manga ƙasa ko ka sa sabini ko wani abu ya nawa ga fa'ida kin babu ta cikin hadisin ba a aron bi ko karen ba wanda ya kayan kowa kuna ɗauke mutane hankali kowa shi aiki da nashi wanda bai zo da bikka ba gashi rubuta komi ga wanda ba da aron karen yau kai in ka ba da aro an taya hadon abu ya zaka ka san ai karatu ka kasa dauko karayan da na dala na kadago kawai ka zo ka matsa mutum saboda ka sai ka zo wani abu ya kubce mishi wanda yana so ya rubuta shi mutum ya shirya in ya san yana bukata abu ya zo da shi mana abin da kadago kuna ta kashe kashen kuɗi da banza amma ba ka sayan na kadago to kenan wannan duk da gashi nan siffa sai ta wankan janaba shi ma ah, kamar yadda yake sananne wajen malamai cewa cuɗanya jiki ba rukuni ba ne shi sa ya zama ma siffa waccan ta ijza'i ta halatta da hamsin zai watsarwa ruwa daga cikin shi duka ya halatta wankan shi kuma ya yi حديثي نقبا عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال يا رسول الله a أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد wannan حديث yana karantar da idan mutum janaba ta same shi kuma yana jin kwana ko yana soya kwana ya halatta shi kwana ko dole sai ya je yi wanka da shi abdullahi ibn umar ibn khattab radiyallahu anhuma yace ce allah a umar baban shi kenan ya tambaya manzon Allah sallallahu alaihi sallama cewa a yarqudu ahaduna wa huwa junub dayan mu yana ita kwanta da janaba qala na'am sai muzallace Allah ce eh idza tawadda ahadukum falyarqud idan bai iya yin wanka to in yi alwala to ya kwanta dama ai sunna ne kuma tsari ne ga mutum in zai kwantawa shi alwala ko da ba janaba to haka zalika idan janaba ta same ka in baka jin yin wanka to je ka yi sai ka kwanta gina ya halatta mutum mai janaba ya kwanta bai yi wanka ba idan ya yi alwala wannan kenan eh, shi ne ake nufi da eh, wannan hadisin anan to dama wanda ke da janaba an shi son shi kwana mataki uku gare shi duk wanda ya yi ya yi abu na farko wanda hi wanda aka fi so in mutum zai kwana in janaba ta same shi to ya tashi ya wanka haka an ka so saboda in mutum na kwana ya kwanta da tsarki da alwallah to mala'iku suna zuwa su kwanta kusan shi har su shiga cikin zanin shi don dai ba shi kariya da tsaro su tsare shi amma in bai da tsarki ba su zuwa yana abu na farko an mutu ya samu dama in ba za su same shi kamin shi kwanta shi mi ya wanka in bai jin yin wankar ko bai samu damar yi ba ko babu abin yin wankan to mi zai yi shi alwallah in ya kasa yin alwallah to shi taimama kawai in bai iya wanka ba yin alwallah to ya bigi ko da gina ci ya bigi gina ya sha hannun shi da huska shi kenan sai ya kwanta ya halatta in bai taimama ba to shi ma dai halatta amma ba a so haka nan ba mutum ya yi wanka in bai samu dama ba shi alwala in bai samu dama ba shi taimama sai in ya kasa wannan duka wannan kuma ba laihi ba ne bane ba zunubi ba ne ya kwanta babu tsarki <clears throat> na'am dama ga taimama ai ba sallah ce balle a ce sai in ba ruwa in bai samu dama ba ne kawai عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء وأن حديث هنا من بيان wannan sahabiya sahabiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ummu sulaim ta zo <clears throat> gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana tambaye shi to saboda kasancewar tambayar akwai lamari na ɗan jin nauyi dan shan alaka da al'aura ko abin da shahidai irin wannan sai ta kawo uzuri me uzuri ta gabatar da uzuri cewa to a dai hakuri kenan akwai ishara cewa lamarin da ta tambaya da shi na kumya ne shi ta ce Eh, ita ummu salama kenan matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take gaya mana cewa ummu sulaim ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imra'atu abi talha ita ce matar abu talha kuma ita ce inna anas ibn malik ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa ya rasulullahi ya manzon Allah uzurina inna Allah la yastahi min alhaq